shahararren dan wasan kwallon kafan nan na kasar holland john croft ya mutu yana da shekaru 68 bayan da ya fama da cutar sankarar huhu dan wasan ya mutu ne a yau din a barcelona kamar yadda aka sanar a shafinsa na yanar gizo cewa a yayin da rai ya halinsa kewaye ke da iyalansa shirya croft ya yi zamani da fitaccen dan wasan kwallon kafan nan na duniya wato pele ya kuma kwashe shekaru goma sha ɗaya yana kungiyar kwallon ƙafa ta Ajax inda suka lashe kofin nahiyar Turai har sau uku. A lokacin da yake baka sun ci kofin La Liga daga bisani ya koma Catalan inda suka yi nasarar lashe kofin na La Liga har sau hudu. A tsawon rayuwarsa, Croft ya lashe kambin Baldon O har sau uku, kambin da duk wani dan wasa ke hankoron lashewa.